Zauren matasa. Masu sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke ciwo matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Shirin zauren matasa na BOA har yanzu yana garin Nima da ke yankin babban birnin ƙasar Ghana wato Akara, inda wakilin Mori Ridwan Muktar Abbas ya tara matasa ya zanta da su inda suka tattauna kan ƙalubalen da ke fuskantar matasan garin. Nima dai matattara ce ta ƙabilu daban-daban na Afirka. Matasa kai tsaye ku biyo ni mu shiga zauren. BOA muryar Amerika yau da gaisuwa, dashen Allah kuke kamar dai ciyawar akwai wasu ababa da yawa da ke aukuwa cikin nima ba mu a chief cikin ghana nan duka ina fitowa ga sarakanmu ne don sarakanmu in suka tashi suka siya kan kafansu mu ma za mu mara musu baya ba inda da su gaya mana mu shiga ba mu shiga shi yasa sarakan muke ba su ankuri su tashi da kishin nima su fito su kira mu yan bayan mu ma mu mara masu baya shi yasa demonstration yanzu in Allah ya da muke niyya za mu yi kuma insha Allah za mu yi ta eh, kuma muka yi ta in ba zo ba za mu kuma koma mu yi za mu ta yi ne a ran da za zo a yi muna abin da muke nema cikin nima shi yasa zance da nike da shi kadai sunana zakari agulu to magana danki da shi ne danki son yi ne shi ne batun mu first muna kan shodo kwau daga baya shi zama futa street to wannan rodun nan tun rollis na nan ya kamata a develop muna da shi ya je street har bakin gota aka kiro masu gidaje nima duka local government suka zo aka yi batun wannan bai work ba har yau shi sai ya bari rodun nan most of rodun nan guda layout guda kawai ke yi ta rodun nan ga na shiga highway shi sa always na ina trafik traffic na block kan futa street nan sosai shi sa wani lokaci kama vote na kira mp direct na tambaye shi domin ai kamar za a fasa rodin ga har yau mu muke ciki lokacin da muka zauna nan ai kamar 39 houses kawai za a leak to je kudin duka ya zo amma cikin me ake sai ban wani ansa to ansa dai ba zan fadi ba don ana cikin politics shi za ni ina appeal ma government yi kokari former odokwa road da yau ya zan futa street na cire muna shi har gota don lane na wurin na azuwa 44 ya kai gota wasu batun traffic da wadansu abuwa muna sauki sa ga shi za ni ma magana na kenan salamu alaikum salamu alaikum sunana aule toloba assemblyman nima west eh, suna aule toloba assemblyman nima west electoral area gaskiya na ji daɗin program ga program na makai mu ni insha Allah kuma ma amfani mu ni kuma na zo na yi ana batun roads kuma batun roads na abin da na sani kada a assembly man ne gaskiya abin da ya kamata kowane electoral area yi a yi mai wannan asphalt road na mu a assembly man ni na duka mun yi kuma ada electoral area na kuma sunan suka yi aka approve musu amma as a speaker right now mu da kan muna cikin worried kaman me yasa ni ma namu har yanzu ba ya yi ba don abin da ya kamata a yi ma aiwa so north suka yi aka ba su wannan opportunity shi nomomin ka yi yasa ba abin da mu za mu understand kamar me yasa ba yi muna anyan ba duwa minista yanzu muke wannan magana kowa so concern in ka je wurare da yawa especially ka je central aiwaso so north su duka ne bai muni kana ga an jara wurin fine sai nan ganga har yanzu ka duba kulisin mu mu assembly mai ina muna nauyi ma mu yi musu magana domin sun yi ankuri ankuri ya wuce to extend don me nake wannan magana don yau aka mun zama several minutes kan wannan anya mun zama da eh, ita opinion leader mu muka zama da manyan unguwa da opinion leaders kan batun anyan gano mun bi local government duka har yanzu ba mu gan da way forward ba ya samu da yanzu da muna nan ko me matasan nima da su tashi come towards one non program we are ready to follow them though at the end at the end of the day interest in nima Mukesu. so though at the end the interest in nima Mukesu. Don't call what dai zo control nima kowa zai zo lead nima in ba mutumin nima ba ne bai san ciwo nima Kaganuko. There's a moon samu da muke cikin You are not Dubaka in na duba as assemblyman wallahi ban jin Daddy? she I see come on ba abinda alkawalin da ada kolis mu suka aka yi musu shi omo muka yi to why not namu isa maganar da ke ciki ni ma na support matasan da ke wa yanzu na. yanzu ko me za a yi kai batun anya na we are ready to support them if some of us are not ready but we kuma ni i'm ready to support them anywhere anywhere for the interest of our community shi sa maganar da ke ciki kadan nake da shi kenan Allah ya amuna assalamu alaikum a sunana Alhassan Muhammad. Lakamin da kowa ya sani suna shine uluma. Abin da ke ci mana to a koriya ne ba. Hassan Milma ya yi wani magana da yanzu na ya min dadi ya taba min hati na fa sosai. da ban so yi magana ba. Amma tun da Hassan Milma ya ya kawo mana wanga jawabi a wurin zaman mu mintin ga. Ina rokan sarakan nima duka. Manyan nima duka. in dai iri wanga ciwo ne ke damu mu a cikin ungwannan mu nema dan Allah sarakai so muna ankuri su zo to our aid mu matasan Nima, muna neman gyara muna neman gyara sosai cikin nima nima da dadewa nima ya bata da dadewa an yi an yi an yi an yi nima ta tashi ta tsaya da sunansa an kasa shi yasa ni ina yi masarakanmu don sarakan su ne masu unguwa don ba kai ka shigo unguwa ba yi da sarakai ba An dai sarakai sun tashi da assemblymen sun tashi wallahi youth ko ina za je an je kuma da lafiya a sofi da abin da ake neman cikin nema kagan youth bai ya tashi da kwazonsa ya ce za shi yi abin da ran shi ke so ba da sani sarki ba ba da sani assemblyman ba ba da sani mp ba su ne manya a cikin nema shi yasa su yi hankuri ba mu so abin da zai kawo tashin hankali a ce matasa 'yan nima sun tashi suna rena manya cikin unguwanni ya kamo na damuwa kuma ina kuma kara fadi youth a ringa tause zuciya a ringa tause zuciya tunda akwai leadership ko me za yi duka in dai leadership bai baka anya ba in ka fitan kayi wani abun da zai kawo tashin hankali ma leadership makanka ne don akwai dokoki da yawa kan mu taka dokoki da bai kamata mu je mu taka ba kamar yadda suke magana rodin mu gaskiya ne fasilitin toilet mu fasilitin hospital fasilitin suku na karanta da matasa yara da za su taso bayan gobe mu ba mu nan su ma za su tsaya su taimaka ma nima nima ya samu suna shi yasa muna rokan mu su yi muna hankuri su yi muna hankuri fa muna rokan su shi yasa ni nawo magana na duka kenan na gode na togbi abdulrazak mawuko sarki musulmai gbawa amma ban saya wurin ba Eh, sarauta na ya kai ga aigbawa baki daya ba wai she musulma aigbawa ba aha abinda sa na fada abinda isa na wannan magana da aka bani sarauta mutane na aigbawa sun biyo ni wata na deal da musulmai dai su na ya zan da su don su ma basu da sarki ya zan yi da su to she na gama duka gaba daya a takaice dai eh, wadanda suka hasasa wanga taro wallahi ale musu albarka ale musu albarka matasa ku dakata a nan makon gobe in Allah ya kai mu za mu ɗora a madadin wakilin mu a Ghana Ridwan Muktar Abbas da muryar Amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni na sura Adamu El Hikaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum